Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu daga tasjilatu sunna ita ce ke gabata muku da CD na biyu na karatun littafin alfiyatu bin malik littafin nahau wannan a tasjilatu sunna tana zaune ne a Poly Road by Rock Road nan tudun wada Kaduna wanda ke neman jerin giyan kasusuwa ɗin nan to zai iya neman mu a lamban waya kamar haka 070 double three double eight zero six double zero ko kuma two zero eight zero two seven four one seven five one five zero eight zero two seven four one seven five one five kada a manta bayan alfiya akwai littafin sarf shadal arfi ilmi sarf akwai na balaga akwai na babadi sarfiya bayan haka kuma insha Allah za a ci gaba da karanta kawo muku karatutuka na lugade wanda ake cima ulumul ala wanda dalibi zai amfani da shi dan ya karu wajen karantar wasu da kuma karatunsa dan ku dai a musulunci Abu Abdurrahman Yahya bin Yunus bin Ali al-Kantugorawi ke cewa wassalamu alaikum malam bismillah tayyib fi'ilin wanda zai biyo bayan an mukhaffafa min ash-shaqila ba inna ba an mukhaffafa min ash-shaqila ko dai kasance fi'il du'a'i ko ya kasance ghair du'a'i ko kasance mutasarrif ko ya kasance gairu mutasarrif idan ya kasance fi'lun du'a'iyun ne ma'anan du'a wanda ake maka addu'a da samun rahma ko kuma ana maka addu'a muguwa misali kamar yadda Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wal khamisata anna Allah 'alayha can kuma wata riwaya wurin sumallan yahya wal khamisata an ghadiba Allah 'alayha ina ji kun karanta ka alama muna fahimta ai والخامسة أن غضب الله عليها kaga anan gadiba fi'il ne du'a'i ita ta biyar yadda al'amari yake Allah ya tabbatar da fishinsa a kanta jumla ce du'a'iyya kamar ka ce radiyallahu an radiyallahu an ba wai Allah ya yarda da shi don mun ce wa ma ke jumla ta kasance khabariya wa madmunuha insha'i muna fahimta to haka wannan kalma take wal khamisata annahu ghadiba Allah alaiha idan fi'il ya kasance du'a'i ya kasance du'a'iyyun ba mu bukatar mu samu wani wasla ma'ana wasla abinda zai hada an din nan da wani abu ko ko abinda zai shigo tsakanin wannan fi'ili da an ba lalle bane mu samu dan kun gan kuka duba nan an ghadiba Allah alaiha akwai wani abu da ya shigo tsakanin an da fi'ili babu abin da ya kawo haka saboda fi'ilin du'a'i ne inda ba du'a'i ba ne to akwai a bukatuwar mu samu wani intermedia wani tsaka-tsaki wanda zai zo tsakanin an da wannan fi'ili mataki na farko kenan abu na biyu idan fi'ilin ya kasance ghairu mutasarrif ma'ana ghairu mutasarrif mun san dama fi'ili ko dai kasance mutasarrif ko ghairu mutasarrif ghair mutasarrif din nan kuma ko kuma mutasarrif akwai mutasarrif tasarrufan tamman akwai mutasarrif tasarrufan naqisa akwai wanda shi jamid ne ma irin kamar su laita irin kamar su masa muna fahimta to in ya kasance gairu mutasarrif ne shi ma ba mu bukatan wani abu wanda zai raba tsakanin an da shi za su iya haduwa kai tsaye misali kamar wa ana asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum wa an asa kaga an dinnan mukhaffafa ce min saqila yani wa annahu asa an yakuna fi'l dinnan kuma gairu mutasarrif don ba a ce ya asa ko a ce ya asi babu to tunda gairu mutasarrif ne ba mu da buƙatuwan wani abu ya zo wanda zai raba tsakanin mu da shi muna fahimta malamai amma idan ya kasance mutasarrif ne yana caccanzawa daga mazi kama irin su daraba irin su alima irin su shariba ya kuma mudari ya kuma amr to muna da bukatun mu samu ɗayan abu guda hudu wanda zai sha makance tsakanin an da shi ba maki mu nemi qad muna son misali kama irin qad inna rabbaka alamu. annaka a ba ita ba ce akwai ayar da qad ta wacce take ta sha makance tsakanin an da kuma da kuma fi'ilin almuhim ba maki za ta zo an jima insha Allah طيب yani ko dai mu samu qad an gane ko saufa ko kuma misali sinu at-tanfisiyya ko kuma lau misali Allah yana cewa wa alla wistaqamu wa alla wistaqamu wa an law istaqamu asalin magana kenan wa an law istaqamu kun ga istaqamu fi'l mutasarrif ne ko ba mutasarrif ne mutasarrif ne sannan wa an ai wa annahu law istaqamu to don haka anan yani al'afsa abin da ya fi fasaha kar a ce a wa'al wa'al wa'anista ƙamu kaga an share lau gairu fasai yani ana yin haka amma ba ba shi ba ne fasai al'afsa a sha makance tsakanin abin nan an da kuma fi'ili yawa alima an sayakunu minkum marda alima an sayakunu muna fahimta ai kun ga an ai annahu yakunu din nan gashi na fi'li mutasarrif to ana iya cewa alima an yaku in aka ce an yakuna aka cire wannan shamaki kaga an dinnan ta tashi daga mukhaffafa din nan ta koma al mazdariyah muna fahimtar dalili to shi yasa muke son a samu shamakancewa tsakanin su ya eh, bambanta mu da wannan da wancan eh mawaƙi na cewa alimu an yu'ammaluna fajadu kaga anan da yace alimu an yu'ammaluna af'alul khamsa idan suka zo an ta shigan masu menene hukuncin su to minnu ko wa raf'uha lin nasbi wal jazmi simah kalam takuni li ko mazlima to amma da yace an yu ambaluna kaga ya tabbatar da nunu to anan sai a ci to ya zai yiwa ka kai wannan kuskure ne amma kuma shi nufin sa a wurin nan an dinna mu kafafaci min saqila muna fahimta kamar yadda yake cewa misali والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة كاغا لمن أراد أن يتمني أما أكو رواية لمن أراد أن يتم الرضاعة سبب أن إن شيبا مصدرية مني أولادها مخففة جميع سقيلة يتم الرضاعة دعاك اسمها محظوف والجملة الفعلية في محل رفع خبر عن mun gane to shi da malam ke cewa wa in yakun fi'la idan ya kasance fi'li ne wa du'a bai kasance fi'l du'a'i ba wa lam yakun tasrifuhu mumtana'a bai kasance an hana masa juyawa ba wato yana jujjuyawa fal ahsanu abin da yafi kyawu alfaslu a raba tsakanin an da fi'ili bi qat da qat ko kuma korewa misali kaman a yahsabu allan yarahu ahad a yahsabu allan yarahu ahad annahu lan ya zo afala ya rauna Allah ya ruji'u Allah an yani annahu la yarji'u ilayhim kun ga nafin ya zo tayyib au tanfisin ko kuma tanfis Shi ne wanda ya jibinci saufa ya jibinci sinun alima an sayakunu alimu an yu'ammaluna an fahimta ai طيب أو لو كوكما لو يعني شنو وأن لو استقاموا وقليل ذكر لو أما أنبتوا لو a matsayin mai sha makance wa tsakanin an da fi'ili kaɗan ne sauran sun fi yawa muna fahimta to fili ne tambayoyin sha Allah na na yawa annahu qad wajanna ga kaddin mun samu haka yake wanada ashabu aljannati ashaban nari an qad wajadna annahu qad wajadna lalle haka ne alaikum salam wa na'lama azim ita nake ta nema wa na'lama an qad sadaqtana ita take ta nema eh wa na'lama anna al-amra qad sadaqtana haka yake alaikum salam eh alima wannan fi'li ne madi wa fa'iluhu huwa an mukhaffafa min as-saqila واسمها ضمير مستكان سين تنفيسية يكون فعل المضارع ناقص يعمل عمل كان ضمنتي آه، وغير الماضي مثله عمل ان كان غير الماضي منه استعمله كغني سيكون منكم مرضى مرضى ان شني اسم مؤخر منكم خبر مقدم لا يكون سيك زوكتي والجمله الفعليه في محل رفع خبر ان مخففه من الثقيله wal jumlatul kubra an kaso zaka ce maf'ulun bi a ba za'ida ba ba za'ida ba ce na na tanfisiya na numfasawa an ka gane sa kaman kana numfasawa ne shi ne ma'anar tanfisai eh safa ma sukan ce da ita tanfisiya wasu kuma ce taswifiyya eh yani na lokaci ba azib azib na eh ko da alkhairi ne eh eh ko da alkhairi ne na eh ba za ka same shi ba eh la yujat alaikum salam eh طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك